Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, al'umma arewa ga yadda mutum zai yi rijista da Metapop har izuwa ga matakin yin KYC da sauran activities da ya kamata mutum ya yi akan Metapop dinsa So, da farko za ka zo ka nemo inda link ɗinka yake. Idan misali kana kan Facebook dina ne mai suna Idris Sani ko kuma page dina Idris Sani 23 ko kuma kana bibiya ta akan uh, ah, TikTok ko kuma uh, kana bibiya ta akan uh, wato facebook a youtube channel dina mai suna idrisiya tv24 su ko ina kake zaka iya samun link na wannan metafob din ko kuma a group dinmu mai suna a all up mining network so ga link dinmu nan yawa su za mu dan jira shi kaɗan ya buɗe mana so da zaran a uh, metapop ɗinka ya buɗe maka kamar haka su sai ka zo sai ka saka a gmail ɗinka yawwa sai mutum ya saka gmail ɗinsa yawa su sai ka zo sai ka saka gmail ɗinka misali so bari mu ɗan dole sai mun ɗan gyara shi yawa sai mutum ya saka gmail ɗinsa kamar haka so input your password sai mutum ya zo ya saka a password ɗinsa password ɗinka da kai kake so wanda ka fi so so shi za ka sa nima nawa shi nake sa nan gurin kuma sai ka zo sai ka maimaita shi password ɗin da ka sa kuna gani kamar haka yawwa a nan gurin kuma gashi nan za ka danna nan gurin za su turo maka da otp a can cikin a gmail ɗinka yawa za su turo maka da otp can cikin gmail ɗinka wannan kuma kamar yadda kuke gani a invitation code dina ne e, wannan shine invitation code ɗinka kai ma haka za ka gani so yanzu za mu je mu kwafo za mu je mu kwafo a wannan otp ɗin da suka tura mana a cikin gmail to sai ka tafi zuwa ga sai mutum ya tafi zuwa ga spam folder ya spam folder a nan suke tura anan suke tura shi wannan otp din to yanzu misali sai kai baya idan kai baya haka sai ka zo sai ka rubuta gmail kamar yadda kuke gani sai ka zo ka duba ka ga a wanne gmail ne take kai ka tabbata gmail din da yake kai shine sai ka dawo haka sai ka nemo a ina spam folder ɗinka yake a ga namu nan spam folder su sai ka buɗe kan shi su idan ka buɗe kan shi za ka ga ga saƙonka nan yawa sai ka zo sai ka kwafi wannan otp shi nan kuna kallo nambobi guda shida su sai ka dawo nan yawa sai ka dawo nan sai ka zo nan gurin a sai ka festa kuna gani gashi nan to kawai da kayi haka shikenan sai ka zo sai ka danna nan gurin rijista so da zaran ka danna rijista gashi nan kayi registration sai ka danna saving wannan saving din zai taimaka maka sosai matuƙa wajen ganin cewa baka manta password ɗinka ba domin duk lokacin da ka zo yin login so za su turo maka automatically kawai da gmail ɗinka da password ɗinka sai dai ka danna to nan gurin kuma idan iphone ne sai ka zo sai ka danna na misali za ka sauke app ɗin su kenan idan kuma android kake amfani da shi sai ka danna na so mu android ne sai mu danna kan uh, android version sai ka zo sai ka danna download anyway yawa sai ka dan jira shi so gashi nan kun gani yana sauka to sai mu ɗan jira shi tukunna a ya gama sauke mana zaka iya zuwa nan gurin ma ka duba kun gan shi gashi nan yana tafiya so za mu ɗan jira shi kaɗan yawwa za mu ɗan jira shi yawwa masha Allah to ya gama kawai sai ka danna kan shi sai ka zo nan gurin ga installing nan sai ka ce installing gashi nan yana mana installing yawwa sai ka danna open so da zaran ka danna open so yanzu ga application daga app mu na metapop ya bude sai ka zo kawai sai ka danna kan nan gmail a uh, bar ku ga amfanin wannan saving din da na ce mana ko da yake ba su fito da shi ba to bari mu saka gmail din namu kawai yawwa so ga gmail mu na mun sa so sai mu saka password ɗinmu haka kamar yadda kuke gani yawwa kai ma naka wanda ka kirkira shi za ka sa yawwa yawwa sai ka zo kawai sai ka danna login yawwa su sai mutum ya zo nan sabida muddin wayarka a version din tana da dan girma zai nuna maka kamar haka kawai sai ka zo ka danna while using the app shi nan yawwa to alhamdulillahi a kamar yadda kuke gani mun samu app na metapop mun samu account da metapop yawwa mun samu account a da metapop gashi nan su nan gurin open free airdrop sai mu danna kan shi haka su ga gashi nan kun gani network din ne yake da dan wannan nan gurin kuma gashi nan bitcoin ne sai mu danna claiming kun ga ga bitcoin dinmu nan ya hauro so uh, yanzu abinda mutum zai yi kawai shine abinda na ce mana a uh, KYC yadda mutum zai je kuma ya KYC so da zaran ka samu account da metafog kamar haka sai ka zo nan gurin gashi nan mai profile sai ka danna kan shi da zaran ya buɗe maka haka sai ka zo nan gurin wallet din nan ba ruwanka da setting kawai sai ka zo wallet kana zuwa wallet sai ka danna kan wallet so kun gani gashi nan 0 mpc gashi nan uh, btc gashi nan na da 0. bla bla bla bla 67 so sai ka zo sai ka danna nan gurin get to identity certificate sai ka danna shi yawa to da zaran ka danna shi haka da zaran ka danna shi haka so kaga ga shi nan suka ce ka sa a inter da phone number sannan kuma cikakken sunanka sannan kuma email ɗin da ka yi amfani da shi email ɗin da ka yi amfani da shi so wannan shi ne yadda mutum zai so da zaran ka gama kawai sai ka zo sai ka danna nan gurin so already ni na riga da na yi eh already ni na riga da na yi gashi nan yawa so shi wannan haka ake sannan kuma da sauran wasu abubuwa misali to kun gani sun ce in yi claiming ma na 0.1 tun yanzu amma na ce musu gashi nan na yi claiming to da sauran wasu activities idan misali za ka yi inviting nan za ka zo ka danna kun gani wannan shine invitation code ɗinka wannan kuma link ɗinka da za ka tura ma mutane su yana haɗe da wannan amma ganin damanka ne ka tura ma da mutum wannan ka zo ka kwafi wannan ma ka tura masa da shi amma dai wancan link ɗin yana haɗe duka sannan ah, sai abu ah, na biyu kuma nan gurin nan gurin dama uh, a metafob kana da zaɓi guda biyu wajen yin boosting ɗin account ɗinka kana da zaɓi guda biyu farko dai nan gurin suna ba da wasu katittika irin na abab irin na satoshi ko wanda za ka riƙa yin exchanging ɗinsu nan gurin kuma data box ne shi ma wanda idan ka yi inviting su za su baka ka tura ma da mutum sannan kuma nan gurin nan gurin bari ku gani bari in je in turo bari in turo a gift code in sa wannan abun ma yana da matuƙar muhimmanci sosai a yadda mutum zai zo ya saka gift card. Yauwa to masha Allah. Yanzu misali in mutum ya gayyace ka sai ka ce ya baka wannan gift box din gashi nan data box. So yanzu bari mu je mu kwafo namu a cikin ainihin WhatsApp mu gashi. So sai ka kwafa wannan shine gift box na san kowa ya sani. So sai ka zo sai ka bude a meta pop ɗinka da zaran ka bude metafop ɗinka zai bude maka a haka to sai ka zo nan gurin gashi nan to sai ka danna so idan ka danna sai ka ɗago kanka zuwa nan gurin data box sai ka danna so idan ka danna gashi nan sun ce maka data box use guidance sai ka danna nan gurin use data box sai ka danna kanshi so already ka riga da kayo copy na wancan box din sai ka danna kanshi haka yawa so kun gani successfully so yanzu ka riga da kun gani ka samu akalla guda dubu hamsin mai hashcard guda dubu hamsin so wannan shine zai rika yin boosting din a mining ɗinka sannan kuma a nan gurin suna bayarwa shi ma lokaci ba lokaci kana zuwa kana exchanging din shi wannan abin shine zai baka dama yadda za ka yi boosting din mining ɗinka sannan kuma da inviting din mutane wannan abu biyun baka da sama da shi a metafor so Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa sannan ah, suna da groups a telegram Za ka je telegram kai sacin metafor zaka gan shi akwai exchanging hashcard akwai official a, a telegram kenan so idan ka kwafa sai ka je can sai ka canzar da shi So akwai bidiyo da dama da muka nuna saboda nan ba su ba mu katin da za mu yi explanation da shi ba. su Allah ya ba mu sa'a.